da ya ce ɗansa zai auri aisha don tun farko da shi muka yi magana ya ce min da yaddarsa za a yi magana to daga baya aka ce uwar shi yaron ba ta amince ba don haka nake son na ce shi musu bawan ya tura iyayensa don zan sauke nauyi ne a wannan karon Aisha ta ce rabi'u ya kallo ni ganin irin kallon da yake min sai na fice a falon na sanya takalma na na shige gidan mimi da farin cikin ta ta karbe ni tana magana ta ce amarya 'yan lagos ni na san dole ne a ja mana aji irin waɗannan haɗaɗɗun mutane habibu ya ce min wai dukkansu matukan jiragen sama ne ko na yi murmushi na ci mm, sallah zan yi na ga lokaci ya yi na shiga sallah sai da na idan na zauna gaban madubinta na gyara kwalliyata mimi ta ce ha ba waye zai ga mace kamar ki bai kyasa ba ni dama tun da na ganki ai na san ba karamar baiwa Allah ya baki ba yadda kika bani labarin ki na so na ga Rabi'u da Safiyanu din nan na ce ki shiga gidan mu ki ga Rabi'u ta ce ni yaushe zan tsaya kallon Rabi'u ga ki karshen kyau da aji wallahi lokacin da na ganki ban san za ki min magana ba to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ni kam fara ce kal fari na irin jan duhun nan ne wani lokacin idan ka kalle ni ka ce ko 'yar ƙasar ethiopia ce shafewar ciki na ne yake janyo min kallo ba wurin 'yan mazan ba ko mace ta kalle ni sai ta sake kallo na balle 'yan maza da tun asali bana ba su fuska surata a ko'ina abar bar kallo ce dama kuma ni ba abun da ya fi na irin kallo ko lokacin da safayan zai ce yana so da kallo muka fara baya iya ɗauke idonsa a kaina kuma sau da yawa in dai zan fita zan samu mai so sai dai ba fuska yau da na sanya farin material ɗina na yi kyau sosai na sake fesa turare na yi fes ina wani kamshi na sake gyara kitso na na ɗaure su da ribbon na gefen kunne na da suka sauka zuwa dokin wuyana. mimi ta ce wai kina kallon kanki a madubi kuwa ni fatun da musba ya ce yana son ki nasara miki don shi mutum ne mai aji ya sha faɗa ba kowace mace take burge shi ba don ni ban taɓa ganin ya kula mace ba manajan bankin su habibu ne na yi tsaki na ce yanzu ma ai baba barau ya ɓaro min aiki bai san kishin rabi'u ba ya sako maganarsa baki ji yadda na tsorata ba don kallon da ya watsu min nema ya sa ni na fito sai na koma na ji amsa Mimita ce aike din ce babu mai cewa a gidan su malam barau kike ki ringa kallon fatar jikinki mana wallahi jikinki kadai ya isa ya sa namiji ya zautu balle ya kalli fararen idonki da dogon hanci ke nifa bana ganin kyan wushirya sai a bakinki bare daga kina murmushi Allah ya baki haƙori masu kyau farin su kama azurfa. Na harare ta ina faɗin auzu billahi to ke da baki da kyan mimi sai na ce ƙauyanci ne abin naki? Mimi ta ce ba ƙauyanci ba ne, ni na san duk mijin da ya aure ki ya yi sa'ar mace a rayuwarsa. na riga goge takalmina mai fari da golden na sanya abuna na gyara lullubi na sai ga habibu ya shigo ya ce min ga su rabiu nan shigowa na ce me ya kawo shi nan habibu ya ce sun kasa sakewa ne a falon ina za su ci abinci a nan da kaina na yi musu jagora har falon habibu ya je ya ɗauko musu abincin da inna ta ya kawo musu faranti biyu shi kan mustapha a mota ya zaman sa don tun a falon inna ya ci don haka can suka zauna da habib suna hira yayin da rabi'u da kyar na rarrashe shi ya ci abinci ya sha fura sai ku ya ce min kin san matsayinki a wuri na kuwa to don allah ki taimake ni ki daina kula maza yadda yake magana cikin fushi ya sa tilas nake faman kuka ya ce to me yayi abin kuka ko na doke ki ne don na ce ki daina kula maza sai ki fashe min da kuka cikin murya kuka na ce to ya kake so na yi da raina ya kake so na yi wallahi musu bawo yanzu idan na gan shi ma ba zan ce shi ba don ban san shi ba ya saki murmushi ya ce to karki san shi karki bar yi min irin abin da safiyan ya yi min ki taimake ni ki ɓoye kanki yanzu ma fa da unguwa za ku je ho ba don na zo ba na ce gidan fa ya rabi zan je ya harare ni ya ce ƙarya kike mu ya ce ni ce mai maka ƙaryar ya ce sau nawa kuma to da na gane ya sauko kenan tun da ya mai da zancen wasa sai kawai na yi murmushi na ce yaya na kana son wahalar da ni ya ce ba zan wahalar da ke ba ba na son ganin wani yara boki namiji nake nufi don ba kowane namiji ne zai ƙi mallake ki ba ke nifa ko unguwa ba na son fitan nan kin ji ko a sanye na ce to shi kenan da kyar ya ci abinci ya shafura ina lallaba shi da zai tafi ya bani waya sabuwa da layi na ringa juya wayar na ce ban san yadda zan yi amfani da ita ba na faɗa ina kallonsa ya yi murmushi ba ƙauya inda baki gane ba to sai ki yi min magana a waya ku na yi murmushi ina kallonsa ya miƙe zai tafi nima na miƙe zan raka shi yana kallona ya ce ni ya aka tsaya a kan karatunki ne ko a Legas zan nema miki ne na ce don allah ba na abauci kaji ya ce zan duba na gani idan ba zai yiwu ba tilasa kura za ki kirayu a Legas ɗin ba na son na yi nisa da ke ya faɗa yana kallona na yi murmushi na ce ni dai don allah ka kyale na a bauchi ya girgiza kai ya wuce yana yi wa mata gidan sallama ta fito a falonta suka gaisa ya aje mata kuɗi a gefen baranda tana faɗin har da wahala haka ya ce a ba wata wahala ta ce to na gode muka haɗa ido da ita sai ku ta ce min shi yasa kika raina samarin ma ashe kina da jangwar zanki a hannu E, dariya ya ce mimi kenan tana musu yanga ko da alama zancen ya yi masa daɗi ta ce to a kai ka ishe ta rayuwa me za ta gani a wurin namiji bayan ka ya murmushi har haƙoransa suka bayyana ya ce na gode mimi to ga amanar ta nan a hannunki ta yi murmushi ta ce zan kulan maka sosai muka yi yana faman kallo na kallon da baya burge ni ko kaɗan bana son namiji ya tsananta kallo na ya ce zubbunan nan nake son ki cire zan sanya miki nawa na ce ga wuri ka sanya min mana ya girgiza kansa ya ce a'a wannan nake son sanya miki wato zoben alkawari gabana ya buga da ƙarfi anya zan samu wanda nake so sama da safiyan kuwa zobensa ne a wurin ya yake so na yi da raina ganin na sauya fuska shi ma sai ya sauya sai na ɗan yaƙi na cire zoben na maida shi ɗayan na ce to ka sanya mun ya ce ki na ga kamar kina son yi min wayo fago dukkansu za ki cire fa idan kuma akwai wani bayani ki yi magana kawai amma ba zan yadda da taron zobuna a hannunki ba jikina a sanye na ce masa kwalliya ce fa ya ce idan na isa ki cire su kawai kar kuma na sake ganin ki da wata kwalliyar zobe kwaya ɗaya nake so na gan ki da shi don haka sai ki kiyaye yana gama faɗa ya wuce da bisha baya har falon ina kuɗi ya aje mata masu yawa ya ce zan turo manya sati mai zuwa kamar dai yadda muka yi da baba barau ɗin ta ce rabi'u allah ya maka albarka na gode tsakaninmu da kai sai addu'a allah ya saka da alheri ya iske ni a tsaye na ce ku gaisa da mutan cikin gidanmu ya ce bismillah mu je sashe-sashe muka shiga ya gaishe su ko ina yana musu kyauta ba ta wasa ba sannan muka fito babban soro na kalle shi cike da kulawa na ce gashi ha za ka tafi ba ka yi zancen zobin ba ya ce to ba kya so ne na ga alamaki na ɗan langwabe na ce don allah me yasa ka ce haka ya ce ina fa kallon ki lokacin da na ce ki cire zobin nan sai da ki kai wani batare sannan yanzu ki ce wai na baki sai ki bari idan kin zo gidana sai na baki ko na ce ka yi haƙuri don allah me yasa ba ka son zaman lafiya ne yayana ya yi murmushi sai ya kama hannuna ya sanya min zobin na ɗan janye ya ce kina tsoro ko na ce masa tsoron me ya ce kina tsoron kan nima ne miki ciki ko da sauri na rufe ido na ce ba haka ba ne wallahi ya ce to ya ne ko ni safiyan ne ina da amana aishat ke kin sani ina da amana ko ba haka ba a sanye na ce na sani mana yi hanzarin fita daga sauran yana murmushi ya ce ki samo min zubin da idan na zo zan amsa ba na son ki bani na samarin ki, shi yasa yanzu ba zan amsa ba na murmushi na ce to allah ya tsare mun kai a gaishe da su mama ya ce za su je ina tsaye ya hau mota mujtafa ya dago min hannu tare da yin hon ya wuce da motar shi ma rabin hannu ya ɗago min ina tsaye suka wuce sai da na ga fitarsa a layin mu sannan na koma cikin gida to ina ta ringa jinjina yawan kyautar da ya mata matan gidanmu suka ringa shigowa suna ta yi na murnar samun wannan mijin da na yi daga ranar kuma girmama ni suke yi a da kuwa sai neman a ci mutuncina. na da daddare sai ga mimi ta shigo wa inna godiya ta ce inna kin ga kyauta kamar baya son kuɗi ina ta ce ɗan albarka kenan iyayen rabi'u ba su kyauta mana ba amma ba zan iya hana shi auren aisha ba ko me za su yi sai dai su yi tun da yana son ta ba ita ba ni ma yana ƙaunata in dai sun zo to sun aure aisha sun gama ba zan hana shi ba sai dai iyayensa suke zuwa Mimi ce gaskiya ko ni na ga tsantsanso a idonsa. Ina ta ce yana son ta sai dai wuri ɗaya za a yi rikici don ya ce min yana da aure an yi masa aure tun amsar laifin da suka yi. Ya min bayanin komai matarsa tana nan har ta kusan haihuwa. Ni Aisha kam ji na kamar na ihu don takaici. Rabi'u ya yi aure tabdija. lalle akwai aiki a gabana na faɗa a zuciyata saboda kada in na ji. amma ba yadda zan yi tunda in na tana son auren rabi'u sai dai haƙuri na rako mimi zauren ƙofar gidan muna jajantawa na ce tun farko abin da na tsorata da shi ke nan a magana ta da rabi'u ya yi aure amma ɗan baiwa ko ya gaya mu kamar ba shi da aure yake kashe ni da soyayya na ce mimi kina sha'awar kyawuna da rayuwata ba abin da kyau na ya ƙara min illa fitina a wurin mazan da suke sona kowanne fa idan ya tashi sona baya yi min ƙaramin su amma kuma idan suka tashi wulakanta ni ba sa yi min ƙaramin wulakanci ba na ganin ƙaramin takaici suna yi min wani irin so wanda yake yin kamar su haɗiye ni amma idan na tashi ganin takaici ba na gani kaɗan mimi ta ce ki dage da addu'a irin su rabi'u guda nawa ne na yi murmushi na ce mimi sai da safi malam habibu yana jiranki ta yi dariya ta tafi nima na wuce cikin gida to har kullum matsala ta ɗaya son safiyan da ya fi ƙarfin zuciyata ina son rabi'u amma idan ana magana so tsintsa sai safiyan wani irin matsanancin so nake masa wanda son yake neman halakar da ni na tuna da yake son aure na hakan nan ina tuna yaro na tashin hankali na shiga irin marar misalin nan gaba ɗaya na gigice na rikici ba na son auren rabi'u sai don irin halaccin da ya yi mun ba na son aurensa na san zan shiga matsala ne yan uwansa fitinannu ne hakan nan mahaifiyarsa to amma ba yadda zan yi ina cikin tashin hankali kwana biyun nan ko baccin kirki ba na iya yi sai addu'a da na filfili gaba ɗaya na shiga takura wayar da ya bani ma bana na ɗagawa idan ya bugu inna tana lura da ni ranar da ta lura al'amarin ya yi tsamari ta zaunar da ni ta ce uwata me yake ki daga zuwan rabi'u dukkin ce kin canza karo na farko da na fashewa inna da kuka na ce ni inna ba auren rabi'u ne ba na so ba tashin hankalin da zan shiga nake tsoro ina tsoron kan na shiga wani hali fa na ta ce ba komai uwata ina miki addu'a ba abin da zai same ki sai alheri kin ji ko ki kwantar da hankalinki ki ci gaba da addu'a to ana haka na da ta zo inna take gaya mata zuwan iyayen rabi'u ranar juma'a amma ba na son sa buɗar bakinta sai cewa ta yi dama ta samu allah ya taimake ta ba ga sunan ba 'yan matan da suka yi cikin idan kin lura ba su da wadda ta yi auren daɗi a cikinsu eh matukin jirgin sama ƙaramin mutum ne To cikin matukin jirgin sama ki ta zama a gida kina jiran safiyan har bakin ciki ya kashe ki. Shi da ba shi da lokacinki da yana son ki yau ne wata nawa da barin ki Lagos ya waiwayo ki yana can yana harkokinsa. To da kin taho da yaron nan ma haka zai zo ya sha gori shi yana can yana harkokin gabansa mahaukaciyar banza kawai. Tumasaro, Assalamu alaikum.